Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu idan kana wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tsaya ka saurari bidiyon nan sannan ka tama ni din wannan bidiyon idan har ka san zaka mutu zaka mutu kai imani da zaka mutu zaka koma ga Allah ka tsaya ka saurari wannan bidiyon sannan ka tama ni sharing din wannan bidiyon wannan falalaci daga shugaban mu Annabi Muhammadu hakika duk duniya ba mu da masoyi wanda yake kaunar mu fiye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu yana tausayin mu yana tausayin mu a matsayin al'ummarsa don allah don annabi ka tsaya ka saurari bidiyon nan har ƙarshe ka ji abin da annabi muhammadu yake magana a kan raɗaɗin mutuwa akan raɗaɗin mutuwa don allah don annabi ka tsaya ka saurara ka ji abin da annabi muhammadu ya faɗa a lokacin da za a ɗauki ran shi zan so ka yi haƙuri ka saurari bidiyon nan har ƙarshe ga bidiyon nan ka lokacin da ake ɗaukar ran manzan Allah annabi yana jin zafin cire rai sai manzan Allah yana ce inna lil mauti la sakarat wannan mutuwa tana da maye tana da zafi annabi ya tambaya yanzu al'umma na za su ɗanɗana wannan kuma haka suke ɗanɗanawa aka ce ai kai naka sassaucin yafi na kowa ma sai annabi yana ce ina ma a ɗauke zafin mutuwan da al'ummansa da su ji su su mutu ba tare da sun ji irin wannan zafin ba azizun alaihi ma'anittu duk abin da zai sa ku a cikin damuwa shi yasa da aka ga duk wani alkhairi annabi ya nuna mana duk wani sharri annabi ya hana mu duk wani abin da za mu samu rabo mai girma sai ka ji kawai an ce maka kulhu wa kafa uku saukan qur'ani ne sai ka ji an ce in ka karanta amanar rasulu bima unzila ilaihi a farkon dare ko baka yi kiyamul laili ba ya ishe ka kiyamul laili sai a ce maka in ka karanta kaza ladansa ya cika kaza wallahi duk saboda annabi muhammadu aka mana wannan al'ummar da suka shige duk ba su samu wannan ba duk ba su samu wannan ba wannan duk saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum to jama'a dan Allah ku ji ba haka duk duniya ba mu da masoyi wanda ya wuce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka jama'a mu ƙara tausayin junanmu mu ƙara soyayyen annabi muhammadu a cikin zuciyarmu domin ba mu da masoyi kamar shi wanda duniyar gaba ɗaya an yi ta ne saboda shi jama'a mu ƙara ƙaunar annabi muhammadu kaji shi ya ƙwammace al'ummarsa ta ji daɗi shi kuma duk wani raɗaɗi na mutuwa ya ƙwammace ya dawwama a kan shi a kan shi yanzu da Allah wa zai da wannan ka ƙaddara ɗan uwa gare ka ba shi da lafiya sai ya kasance ana buƙatar odar ka gaba guda ɗaya ko kuma ana buƙatar rayuwanka misali ma'ana ta zama fansa a tashi na rantsi da Allah wallahi babu wanda zai yadda a ce dan uwa gare ka na jini dan uwa gare ka na jini ya kasance wata matsala ta taso ana buƙatar am um, ka ba da rayuwanka a kan shi wallahi ba wanda zai baya ba zan ce duka ba maybe a iya samu amma cikin 10% da wuya a samu 1% wanda zai iya ba da rayuwan shi akan dan uwan shi amma annabi muhammadu zai iya ba da rayuwan shi komai nashi zai iya bayarwa akan mu al'umman shi jama'a Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyautata karatun karshen mu da bayan mu Allah ka ji mu ka ji kan iyayen mu Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ni ne naku Abdul Celebrity